بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهكا يا ياي ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babban makasudin haɗuwa ma daidai wannan walhali izinin Allah maɗaukin sarki a yau ɗaya ga watan sha'ban wannan shekara ta 1439 kuma kana daidai da goma sha tara na shafa ba ko na sha bakwai ko na ƙara muku albashi kenan goma sha bakwai ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiya za mu karatu ne na kwana uku insha Allah ta'ala akan abin da ya shafi wankan gawa da izinin Allah madaukakin sarki kuma muna godiya ga su yan ma'ahadin imam shafi'i rahimahullah da suka shirya wannan haduwa na kwana hudu ne uku ne yau talata ɗaya ga sha'aban gobe laraba biyu ga sha'aban jibi alhamis uku ga sha'aban jibi za a rufe insha Allah ta'ala mun ce yau ɗaya ga sha'aban ne duk da ba mutum mai sultani zai faɗa ba Allah ya zama ɗaya ko zama biyu amma dai sun takwai yau ɗaya ga wata insha Allah ko abin nan ya kama da haka ta da ɗan uwa sabit insha Allah ta'ala zai gabatar da waɗannan bayanai dalla dalla filla filla ubangiji wata wata'ala ya mana jagora baki daya kuma zai zai noma mana yadda tsarin karatu zai kasance bangaren theory da kuma bangaren practical da duk abin da ya shafi tambayoyi da kuma gaba gaba izinin Allah madawakin sarki muna fata ya zamana duk wata musharaka ta kasance da mu a cikin nan to ta toshe mana lungun da ta fito ba wai karatu ne za a yi shi idan aka kammala kuma rage halinsa a wani lungu kuma za a ce Allah ku kira mana malam sabitu a'a ai an yi ba a yi ba kenan bai tona da ke ko saboda haka nan dai kusan kowannen magawa ne lokaci kawai ake jira Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyautata makwacin mu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kausa da gafara ya fashe su Allah mu mai da hankali sosai mu tsaya mu saurari karatu kana zo ana karatu ka dinga jin shikenan amma ba shi in ka tsaya zaka fita wannan ba za ka karanci komai a wankan gawa ba za ka karanci komai a gado ba so karatu kawai za ka tsaya kai yanzu kai wanda ya rasu ne ya za a yi jana'izarsa in ka tsaya kana cewa wallahi yanzu shi ke na ato sun ce duk wanda kaga ya tsaya yana yana kuka wai ba shi aka yi mutuwa ba wai duk wanda ga yana kuka an yi rasu ba wannan fa a gargajiyar al'adance fa dan ba a kuka su duk wanda kaga yana kuka ba shi aka yi mutuwa ba ai wanda ake mu mutuwa yana shi yana kuka yana tunanin ya za a yi ma abin nan wannan ko musulunci ne yake da wannan gatan na aiwa mutum wanka a mai sallah a mai kaza a mai kaza Allah ta'ala ya amfana da mu baki a ah, wankan gawa akwai wanda ya zama wajibi bangaren mata akwai wanda ya zama wajibi bangaren maza sabak aka keɓe wannan na musamman domin mu ji abin da ya fi shafar iyaye mata akan abin da ya shafi wankan gawa ba wai abu ne da ya shafi maza kadai ba akwai inda maza su ma sai dai su tsaya su yi kallo ina fata mun fahimci wannan da ke ko maza sai dai su yi kallo kamar da akwai lokacin kuma da mata sai dai su yi kallo to da Allah mu mai da hankali sosai mu rubuta tambayoyi mu dan katsacewar yana gabatar da bayani a yi tambaya in ba shi ne ya kai daidai wurin da ya tsaya cip ya ce akwai mai tambaya to sai ka yi tambaya wani lokacin kana jefa magana sai ga ta yi kutse ta mantar da shi wani abu to wannan za ka dinga rubuta tambayoyi din har lokacin da zai zo ya ce daidai nan akwai mai tambaya kuma idan an ce daidai nan akwai mai tambaya iya abin da ya faɗa a baya a kansu za a yi magana kun lura da ke ko kar kuma ka ɗauko tambayar inda ba a kai wurin ba inda step by step ne Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace mu baki daya kuma ya sanya wannan a cikin mizan na hasanatina barakallahu fikum baran ku da shi dan uwa malam sabit Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wani a'udu billahi min shiruri anfusina a nisan ya ci amanina manina man ya hadihin lahufala mubilala wa man yi yi dalil falahajiyala allah